ala muhammadu ali na fahiri wannan rana rana ce ta wato rauna nan duk duniya ba kawai falastinu ba ta duk duniya amma an fi ta da ranar kudus saboda imam kumain rahmatullahi alaihi ya ayyana wannan rana ta ƙarshen watan azumi juma'an ƙarshen watan azumi ta zama rana ce da al'umman musulmi za su nuna goyon bayansu ga ainihin su falastina da ake zalunta sama da shekara saba'in ana karkashe su ba wata rana face sai ana kashe musulmi ana tozarta masallaci al-aqsa wanda shine masallaci na biyu mai daraja a cikin jerin masallatan musulunci ah, sannan kuma ah, shi wannan kaman tayarwa ne daga barci ake ma al'umma cewa al'umman musulmi yadda suke da yawa da imani kuma su al'amarin sai zama na gaskiya ne ba wai suna neman haƙƙin wani bane nasu haƙƙi ne suke nema saboda haka akwai bukata a tashi musulmi daga barci in suka tashi daga barci sai san abin da ya hau kansu wannan shine abin da imamu ya shelanta kuma shine abin da ake yi wato allah misali eh, tun ana yau shekara arba'in da yan kai tun ana yan kwarori ko kuma ƙasa ɗaya can biyu ke yi ƙasa uku hudu biyar ke yi yanzu ya kama duk duniya yanzu ana yi wannan ya nuna cewa isra'ila ba su da goyon bayan al'ummar musulmi da waɗanda suke da rayayyar zuciya waɗanda su ba musulmi ba ne amma zuciyarsu a raye take ba sa son zalunci kiristoci ne wasu ma yahudawan ne wasu yahudawa ne wani kiristoci ne wasu ma ba su da addini amma suna ganin cewa abin da ake ba daidai ba ne saboda haka ya nuna cewa duk mutumin da ke da rayayyar zuciya to yana kyamar zalunci da danniya kuma shine abin da ita Isra'ila suke gani Yahuda suke gani a duk duniya kuma alhamdulillah tun abun mutane suna ganin shi kaman ah, wani abu wanda ba zai tasiri ba har ya kai mai yanzu yayi tasiri a duniya kuma ya shafi Isra'ilan kai tsaye yanzu abin ya shafi su kai tsaye saboda yanzu su a kashin kansu su wannan tasirin wannan abun ya sa su ma a rikice suke yanzu ƙasan ma a koda ba a yi wannan ba ta kusa ta faɗi to ballantana wannan zai gaggauta kawo ta da 'yancin falasɗina insha Allah an da kira za kamar wannan abin da ai abin da muke ta magana akai kenan ai shine awareness din shine farkar da al'umma din eh, sai mutane suna ganin ba da yake su yahudawan suna da nasu tsari kuma su ma ba zaune suke ba suna ganin cewa sun ɗauki hayar wasu musulmi wanda suka ba suka ba kuɗi suka gina masallatai da lasifikoki su yanzu misali duk tsawon watan na tafsirin nan na azumi ka ji wani malami ya faɗi falasɗinu ko da da kuskure babu saboda da yawa wanda ba sani ba sani ba su sun jahilci abin amma wanda su da gangan an samar da su ne don su yi wannan aikin su hana mutane ganewa su hana mutane sanin me ake ciki ko baka lura ko shi yasa al'umma ta jahilci abin al misali yanzu misali in ka dauki abin da ya shafi wannan demokradiyyan siyasa din nan akwai wani gida da demokradiyya bata je ba san demokradiyya ba ba san siyasa ba san jam'iyya ba malamai ne suka aiki da za a samu da wayannan malaman da suke suke wannan aiki din ma wayannan Isra'ila a fakaici da sunan addini da musulunci suka yi ma aiki da yanzu kowa ya sani da yanzu kowa ya shiga gidan kowa kowa ya sani amma da yake ba shi suke ma aiki ba suna karba awalaja suna sawa aljihu da manyan motoci da gidaje shiru kake ji bilhassil ma laifi suke gani abin da muke yi kamar wannan abin wani kuskure ne ko laifi amma alhamdulillah tun da dai gaskiya sunanta gaskiya kuma kullum ita ke rinjaye watan wata rana insha Allah al'umma za ta gane insha Allah wannan yana daga cikin duka plan din Yahudawa don duk wani mutumin da ya fito ya nuna masa yatsa to za su dauki mataki a kansa mala yana daga cikin wanda ya nuna ma Yahudawa yatsa saboda haka ne suka ga cewa a yi masa abin da aka yi masa kuma a takura shi kuma a hana shi passport ɗinsa kar ya fita saboda in ya fita ya samu lafiya ya dawo zai ƙara kumaji akan abin da yake yi kuma al'umma na sauraron sa ko baka nuna ba saboda haka daga cikin plan din Yahudawa na daukar fansa akan abin da ke faruwa har da abin da aka yi malam da iyalansa da almajiransa kuma ba su daina ba koyo Abuja akwai abin da ya faru ake ce mana an samu an sa sun sun harbe mutane ko baka lura ba sannan kuma wurare da yawa muna sauran ya za a tashi kuma duk yaran Yahuda ne wanda su bakake dama je wurin jawabi na nake cewa wannan jayan Yahuda suna halbin Falastinawa yanzu kuma ga bakaken Yahuda za a yi fama da su to wayannan bakaken Yahuda da suka karbi kwangilan Yahudawa su ne kuma yanzu muke fama da su amma insha Allah yau da gobe eh, wannan zai zo ƙarshe bi iznillahi ta'ala zai zo ƙarshe bi iznillahi ta'ala to madalla insha Allah